yau laraba goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake bamu dama haduwa a wannan masallaci kamar yadda aka saba a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul ahzab karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 44 za mu tashi aya ta 45 cikin suratul ahzab insha Allah ta'ala zai zama darasi na goma a cikin wannan sura muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا wannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yana bayani game da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyyin kamar yadda aka wulga a ayoyin baya annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake fiyayyen halitta gaba daya fiyayyen halittun Allah Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi rahmatan lil alamin don ya zama rahama ga talikai gaba daya Allah ya aiko shi zuwa ga mutane da aljanu zuwa ga dukkan sansanin duniya gaba daya da farare da bakake da larabawa da waɗanda ba larabawa ba kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nasu qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ka gaya musu ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya haka annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne ga dukkan al'umma baki daya to Allah subhanahu wataala yana yabonsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikakkun ɗabi'un da babu wani ɗan ɗan da yake da ɗabi'u irin nasa kowa yana ƙoƙari ne kawai iya inda ya tsaya amma mai cikakkiyar ɗabi'a da kamala da iyaka shine wanda yake shugaban kowa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a cikin ulul azmi minar rusul annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugabansu haka Allah subhanahu ya ce ya aiko shi don ya fidda wato ya bude idanuwa a a'yunan umya idanuwa wanda suka makance annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya bude su tura su zuwa ga gaskiya wa adanan summa kunnuwa waɗanda suka kurunce ba sa sauraron magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude su don su ji abin da Allah yake faɗa wa ƙuluban gulfa zukata waɗanda suka rufe ba sa ɗaukan gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nusar da su ya buɗe su da izinin Allah aka jefa musu tauhidi da aƙida suka fahimci gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi shi ya kuma yabe shi ya ce wa ka la'ala hulukin azim lalle kai kana bisa ɗabi'u masu daraja masu girma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam la yajzi sayyi'ata bi sayyi'a baya rama mummuna da mummuna koyaushe waɗanda suka masa mummuna ya afu wa su yana afuwa yana yafewa wannan ɗabi'a ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarce kowa a cikinta bani adam gaba ɗaya suna iya samun naƙasu a irin wannan ɓangare amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi a matsayinsa na jagora na kowa da kowa ya kasance mai dukkan cikakkiyar ɗabi'a da kuma cikakkun halaye masu kyawu kamar yadda Allah ya yabe shi don haka Allah ya umarni da a koyi da shi kamar yadda aka karanta a baya a cikin wannan sura wasallam Allah ya tabbatar da kasancewansa rahama ga mutane amma ka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai ka zama rahama ga duk talikai gaba daya dukkan mutane ko sun sani ko ba sani ba wanda suka yi imani da shi da wanda ba su yi imani da shi ba suna samun alfarmarsa ta wani bangare ko ta wata bangare a lokacin da ba su sani ba ko kuma sun sani don haka ya zamanto rahmatan lil kuma Allah subhanahu ta'ala ya faɗi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim hakika manzo ya zo muku daga cikin kanku wadda duk da aka shiga damuwa in al'umma su ta shiga damuwa ya fi kowa damuwa sannan kuma mai matukar kwaɗayin alheri ne ga al'ummarsa sannan mai matuƙar taushin hali ne da kuma tausayi da tausasawa da rahama ga bayan Allah mu'minai don ka nufi sallallahu alaihi wasallam idan ana faɗinsa za ka ga cewa babu wani ɗan adam a doron ƙasa wanda ya yi kama da tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai waɗanda aka samu suka yi imani da shi suke koyi da halayensa suke ɗaukan wasu abubuwa na ɗabi'unsa wadda da haka Allah subhanahu wataala ya umarni shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya yabe shi bayan a baya an karanta irin gwagwarmayar rayuwarsa da kuma yanayin rayuwarsa har aka zo ga bayani akan gidansa da gwagwarmayar auratayya da sauran abubuwa daban da kuma wanke shi daga dukkan wani abun da bai yi alaka da shi ba ko da kuwa abun da ya zama wankewa ne na tsatso cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai haifi kowa ba sai iya 'ya'yan da ya haifa kamar yadda malamai suka bayyana su kuma aka bayyana sunayensu a darasin da ya gabata ma'ana 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam da sai Allah ya juyo yana faɗin darajarsa yana yaba shi kuma yana faɗin matsayinsa gare shi haka Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan lalle mu mun aiko ka shahidan mai shaida akan cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma mai shaida ga al'ummarsa ranar tashin alkiyama musamman waɗanda suka tsaya suka jajirce cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wa mubashiran mun aiko ka a matsayin mai albishir ga duka waɗanda suka bi Allah suka yi kyakkyawan ayyuka cewa za su samu sakamako na ƙwarai za su koma gidan aljanna wani biyuwa Allah ce mun aiko ka a matsayin mai gargaɗi ga dukkan waɗanda suka wa dokokin Allah cewa ka gargaɗe su da cewa Sakamakonsu su ƙarshen su ba zai zama da kyawu ba wannan aya tana nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a matsayin manzo sannan babban abun da yake kiran mutane zuwa gare shi kuma ya tsaya ya jajirce yake shaidawa shine ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma sannan ya zama shaida ga mutane akan haka a duniya haka kuma ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi don tabbatar wa mutane lallai tauhidi babu abun da ya dace a hada da Allah a wajen bauta Allah shi kadai yake subhanahu wata'ala shi yayi halitta shi ya tsara shari'a ta Allah shari'a tasa wanda bai dace a bi wani tafarki ba in ba tafarkin Allah subhanahu wata'ala ba sannan Allah ya ce wa da'iyan ilallahi bi izni Allah ya aiko ka zama mai kira zuwa ga Allah dukkan wani mai kira zuwa ga Allah babu kaman annabi sallallahu alaihi wasallam annabawan Allah sun kira zuwa ga Allah amma jagoransu imamuhum sannan khatamuhum wato wanda yake shine shugabansu kuma shine cikamakinsu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya aiko shi da'iyan yana mai kira ilallahi zuwa ga Allah subhanahu wataala bi iznihi da iznin Allah din shi ba abun da yake illa kira zuwa ga Allah wa sirajan Allah ya sanya shi ya zama sirajan fitila annabi sallallahu alaihi wasallam fitila ce munira mai haskakawa ga dukkan wanda yake bukatan haske wanda ya imani da Allah ya shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne ya riski wannan haske na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan sahabbai sun yi imani ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne da haka suka riski haske mai yawa suka riski falala mai yawa har Allah ya yarda da su Allah ce wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون الأولون سنن دسكرغا شيغا riga kowa karban musulunci cikin su akwai muhajirai akwai ansarawa kafin su gaba ɗaya ji Allah subhanahu wataala da ma waɗanda suka bi su da kyakkyawan aiki Allah subhanahu wata'ala ya ce radiyallahu anhu Allah ya yadda da su su sai da aka kira sunan aka tabbatar su ne to waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka kuma su waɗanda suka tsaya suka jajirce akan sunnar da suka same su sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yadda take ba su jirkita ta ba kuma ba su juya ba sannan ba su shigar da wani abun da baya cikin ta ba waɗannan su ne suke riskan haske daga fitilar da Allah subhanahu Taala ya aiko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi ba ma sahabbai ba hatta waɗanda duk suka rayu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke rayuwa har dabbobi sun aminta da wannan kuma sun shaida lalle annabi sallallahu alaihi wasallam mubashiran ne wa nadira shi yasa zaka ga abin da ke tabbatar da mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallam da kasancewarsa rahmatan lil alamin abubuwa na ban mamaki da suka rinka faruwa wanda suke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan ne lil alamin wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne don ya zama rahama ga talikai gaba daya zaka ga dabbobi suna girmama shi ko a jeji ko a gari sannan zaka ga hatta bishiyoyi ciyawi suna girmama annabi sallallahu alaihi wasallam dutse annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya san gidan da yake masa sallama tun ba a aiko shi ba in ya zo wulgawa a bayan garin makka inda ya zo wulga da wannan dutsen dutsen yakan ce assalamu alayka ya muhammad ya ce wa arifuhu al'an yanzu haka na san shi eh, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga dabbobi sun yadda cewa shi rahmatun ne lil alamin kuma sun yadda lalle shi sirajan ne munira domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo abuna hajji ya taho da dabbobi raƙuma aka zo sokewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce bari ya soke adadi ya bar saura sahabbai su ƙarisa. ali ibn abi talib ya karisa radiyallahu anhu dabbobin da suka ji haka raƙuma sai suka yoca akan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa tana kawo kayan ta tana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke ta da hannunsa kaga wannan sanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane kuma sanin cewa rahmatan lil alamin shi yasa zaka ga raƙumi yana kawo ƙaran annabi sallallahu alaihi yana kawo ƙara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ganshi yana wucewa zo ya yi huci ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mai wannan raƙumi ya kawo kukan kana lafta masa kaya da yawa baka bashi abinci sosai ido wannan duka abubuwa ne da suke tabbatar da rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kasancewansa rahmatul alami shi yasa shi kuma shine as-sadiqul masduq wato wanda yake mai cikakkiyar gaskiya baya faɗin magana sai mai gaskiya sannan kuma shine abun gaskatawa wanda ya gaskata shi ya tsira duniya da lahira wanda ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi asara duniya da lahira haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ƙarya ba tun a jahiliya tun ba a aiko shi a matsayin manzo ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tara quraisha yake musu magana suke cewa ma jarrabna alayka kadhiban ba mu taba sanin kai ƙarya ba tun da can tun ba a aiko shi ba a taba sanin yayi ƙarya ba daga ƙarya ta koru daga annabi sallallahu alaihi wasallam cin amana ya koru daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi za ki ce masa muhammadul amin wato muhammad amintacce a duk makka an san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam al-amin don haka annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan sifofi da ɗabi'u na kamala yana tare da su shi yasa ya to sirajan munira wato fitila mai haskakawa ba za ka zama fitila mai haskakawa ba sai ka koyi ɗabi'u daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama to ba mai karya ba ba makaryaci ba mutum ya zama to yana iya kokarin sojin jajircewa akan gaskiya in ya nemi taimakon Allah sannan kuma kiyaye amana annabi sallallahu alaihi wasallam mai matukar kiyaye amana ne haka shine shugaban masu kiyaye amana shi yasa ya bayyana cewa yana daga cikin abun da zai zama matsala a ƙarshen al'ummarsa za a ɗauki amana zai zamanto ana neman mutum amintacce wanda za a iya bashi amana ta tsira a rasa sai an sha wahala wajen bincike can tukuna ce amma fa akwai wani yana can anguwa kaza ko yana can gari kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ɗabi'u ya zo da su tuntunin haka kuma ya sifantu da su sanadar sallallahu alaihi wasallam baya yaudara ko dabbobi baya yaudararsu shi sa yakan gamsar da kowane halitta da mutane da waɗanda ba mutane ba wajen kyakkyawan ɗabi'u hasama mutane masu taɓuwa a hankalinsu sukan gamsu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurare su ya gamsar da su wannan ya sanya ya zamanto yana ɗauke da haske mai haskakawa ya zama fitila mai haskakawa kowa Allah ce wa bashirin mu'minina kai albishir ga mu'minai ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan annabi kai musu albishir bi anna lahum min allahi fadlan kabira cewa lallai akwai gare su falala mai girma a gurin allah don ka duk wanda ya zama mumini to yakan samu albishir daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana da falala mai girma ita ce shiga aljanna Allah ya samu cikinta shi yasa ba a shiga aljanna sai an yi imani la tadkhulul jannata hatta tu'min ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani imani ko ba shi ne kadai musulunci ba qalatil arabu amanna Kullum lam tu'minu walakin qulu aslamna larabawan kawai suka ce mun yi imani Allah ta ga ya musu cewa tukunna dai ku ce dai kun yi kun musulunta saboda haka musulmi bai zama mumini ba tukunna sai ya zama mumini sai mutum ya zama ya jajirce ya tsaya ya zama mumini yake zama mumini sannan tukunna yake tsammanin shiga aljanna mumini shine mai shiga aljanna Allah ya azurta mu da imani haka Allah ya ce wa bashirin mu'minina bi anna bi anna lahum min Allah fadlan kabira kai albishir ga mu'mine cewa suna da falala mai girma a gurin Allah subhanahu wataala Allah ta wala tuqil kafirina karka bi kafirai ko kaɗan ta ko ta ina wal munafiqina karka bi munafiqai kafirai da munafiqai ba ababen bi bane kafirai zalla su kafirci ne ba su zaɓi imani ba kuma ba su yi imani da abun da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba munafiqai kuma sun ce su musulmai ne da baki amma zuciyarsu bata kudura imani ba suna shirin su ga cewa sun rusa musulunci a wani bangare wani sai da su ake mitin wajen rusa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ne munafikai kenan waɗanda ba a iya gane zahirinsu ya saba da batsininsu za su maka mu'amala kai ka ce da gaske suke yi amma a zuciyarsu in sun koma suyasu za su yi ta maganganu sabanin abin da kai suke gaya maka wadanda har yanzu zaka ga mutane akwai da yawa waɗanda zaka ga abin da suke gaya maka daban abin da suke magana su ya su daban za a sayar maka kaya ana ta yaudaranka za a yi kaza za a yi kaza sai a yi ciniki da wani kuma daban ya ƙara kuɗi akan kuɗin ka shikenan an ce kuma za a sayar maka an ce kaza an ce kaza an gama magana da kai kai kana ga abu ne da gaske sannan kuma ashe ba haka ake nufi ba ko ba a ce maka an fasa ba ba a ce maka babu ba wayannan mu'amaloli na yaudara duka siface ta munafukai da haka Allah subhanahu wata'ala su munafukai suna cikin jama'a suna cikin musulmai ba a fidda su a ce kafirai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam munafukai sun wahalar da shi sama da kafirai da eh, kafiri kan ko kai yanzu wanda zai wahalar da kai shine munafiki amma kafiri sunansa kafiri bai yi imani da abun da kake kai ba ba kai kuma ka yi imani da addinin musulunci kullum kawai da ka gan shi za ku gaisa ne a matsayin shi ba musulmi ba ne za ku yi mu'amala ba wani abu ya sani ka sani babu wani damuwa amma munafiki yana ce maka yana tare da kai amma zuciyarsa baya tare da kai wanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam su yi sallah tare da shi a zauna a faɗi bayanin eh, sirrin musulunci tare da su su ɗauka su kai wa wasu mutane daban shi ne abin da ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ce wala tuqil kafirina kar ka bi kafirai ta ko ta wani hali duk abin da aka ce ma wannan ɗabi'a ce ta kafirai to ka nisance ta wal munafiqina haka nan munafikai duk wani tsari na ɗabi'a da aka ce ma wannan fa harka ce ta munafirci da munafikai to kar ka rinka yin ta a ha'inci a yawan ƙarya da zarar mutum ya saba ƙarya zai yi munafurci don sifa ne cikamaki ne na munafukai idan hadasa kaza in zai magana kawai zaka ji kullum ƙarya ne ko mafi yawan lokaci ƙarya ne ko zai gaya ma magana ya hada da rantsuwa ba maganan gaskiya ba A wannan duka munafurci sifa ce ta munafurci in an yi alƙawari da shi zai karya duka wannan sifa ce ta munafurci to yanzu kuma abu ne mai sauki a gurin mutane saboda haka shi yasa zaka ga al'umma a yanzu ake cikin damuwa Allah ce wada azahum ka kauda kai game da cutar wanda za su maka don munafukai sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam mafiya yawa a makka amma da ya je madina na ko munafukai ne suka cutar da shi sama da komai amma makka tsantsan kafirai ne kawai mushrikai don haka Allah subhanahu wataala ce ka bi su duka bangarorin amma wada ka yi hakuri ka da kai game da cutar wanda suke maka ka jure Allah ce wata wakar ala Allah ka yi tawakkali ga Allah ka tsaya ka jajirce ka dogara ga Allah subhanahu wataala kuna duka ana umarni ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma umarni ne wanda ya shafi dukkan al'ummarsa gaba daya amma shi ne jagora Allah ya kira shi yake bayani yake maganan cewa yi kaza kar yi kaza haka Allah ce masa wata wakala ala Allah ka dogara ga Allah cikin dukkan al'amuranka dogaro ga Allah cikin duk al'amura a kowane lokaci to mutum yakan samu sauki wa ma yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah Allah yakan san masa a cikin abubuwa da yawa haka dogaro ga Allah yana da matukar wato tasiri a rayuwa duniya da lahira Allah ce wa kafa billahi wakila Allah ya isa abun dogaro wanda duk ya rike Allah a matsayin abun dogaro to wannan ya ci nasara Allah ya azurta mu da tawakkali gare shi wani sa'in an samu raunin tawakkali ga Allah to za a shiga damuwa shi sa hatta jajircewa a duk abubuwa irin nasu azkar da tauhid abin da addu'o'i da sauransu wannan da ake yawan bayani akai zaka samu gwargwadon yawan tawakkalin mutum ga Allah subhanahu wataala gwargwadon yadda yake yawan kiran Allah a cikin damuwoyinsa gwargwadon yadda yake faɗawa Allah damuwoyinsa wanda yake da rauni tawakkali ga Allah subhanahu wataala sai rinka tunanin wasu da barbaru babu wasu da barbaru da suke iya fidda mutum ba kuma ana nufin a'a mutum zai zauna kawai bayi da tsari a rayuwa ko kuma wasu dabaru na rayuwa a mutum yana da dukkan dabarbaru da tsare-tsare ta hanyar ko samu ko nema ko wani abu amma yana ɗauke da imani da tawakkali a zuciyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin cimma nasara a kan abin da ya sa gaba amma ba wani mutum zai zauna ba ne a baya yin abin da ya kamata a mutum yana yin dukkan abin da ya dace tare da sanya Allah a zuciyarsa da kuma dogaro ga Allah cikin dukkan abubuwan da yake gudanarwa shi yasa Allah ya yi umarni da a yi tawakkali gare shi cikakken imani yake kai mutum zuwa ga tawakkali eh, wanda tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala ba karamin aiki bane shi za ka kullum ana faɗa a cikin sallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-isti'ana neman taimakon Allah cikin dukkan komai to in ka ce Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka dogara ga Allah iyakar dogaro Allah ce wa kafa billahi wakila Allah ya isa abun dogaro Allah ya bamu ikon dogaro gare shi na'am يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا نعم wannan aya tana magana akan iddan mata wadda ta yi magana malamai sun yi bayanan hukunce-hukunce masu faɗi a ƙarƙashinta wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a cikin suratul baqara wannan aya tana daga cikin ayoyin da Allah ya bayyana su don su zamanto taksisi ma'ana ragewa ga abin da Allah ya faɗa na nau'in mata a cikin ayoyin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yana cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru dukkan mata waɗanda suke aka sake su idan mace an sake ta ta rabu da mijinta za ta yi idda thalathata quru wato tsarki uku wasu sun fassara ƙoro bi ma'ana alhai wato haila uku jinin al'ada uku amma dai mafi yawan malamai suka ce salasa ta ƙuru ma'ana tsarki uku tsarki uku shi ne mace ta gama al'ada ma'ana in mutum a ta gama idda idan mutum zai rabu da mata wajibi ne ya kasance tana cikin tsarki shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza tallaqatumun nisaa li iddatihin wa ahsul idda ya ku mu'mine idan za ku rabu da mata ta hanyar sakewa to ku rabu da su li'iddatihinna wato abisa su bisa idda in mutum ya san zai rabu da mata zai zama lokacin da ta tsarkaka bai yi alaka da ita ba bai dace ya yi alaƙan auratayya da ita ba sai ta tsarkaka kuma bai yi alaƙa da ita ba sannan tukunna shari'a ta ce ya rabu da ita idan aka duba ayan sai Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqatumuhunna ya da suka yi imani idan kuka auri mata muminai sannan sai kuka sake su wannan malamai suka ce ashe saki baya faruwa sai an samu nikah shine al'aqd wato daura aure ce yaya ne daura aure shine tabbatar da bayanin waliyin mata na cewa ya ba da wance a matsayin aure gawa ne ko ya gaya masa idonsa ko ya gaya waɗanda suka wakilce shi su kuma su dawo masa da bayani da zaran ya faɗa a gaban jama'a sun shaida shi kenan to wannan shine abun da yakan faru a irin yanzu sai ga mutane an ce an tura a tambayo ko an je an samu waliyin mace an tambaye shi wani ya turo mu ko kuma wani gashi nan ya ce yana son wance a bashi ita a matsayin aure al'adunmu na nan suka jance an bashi mutane suna nan suke nan sai a tafi sai a yi shekara ba ya aure can suka jance ai mata sun gano cewa a barawai bayan fa an ce an bayar an kulla ke fa al'adunmu na nan aka yi wannan yarjejeniya an ba wa mutum kaga an yi shekara biyu ma ba ya aure ba to garin haka kuma sai a samu sharri na shedan wani sayi in aka samu misali tsofaffi ne iyayen ba dattijai ba nan ma ana samun matsala idan tsofaffi ne su ne za su baka labarin cewa mata sun shiga lamari yawa namiji ya yi magana da namiji amma idan aka samu ba dattijai ba ne zai iya ce maka mata sun shiga lamarin mun gane kaza to duk wanda zai ce ma mata sun shiga lamarin sun gane ba to kawai ka aje shi ana amma sai dai in an riga an yi maganan an bayar to za a sake wani aure kan aure ke don a al'adunmu a nan an ɗauka ba da mata wasa ne yawanci shi za ka ga an bayar kawai ran kuma haka kawai sai ka rasa me ya faru sai ka ji kuma an aurar ga wani kuma wadda dukkan malamai sun yi ijima'i in aka ce an ba wa wane mata to abinda kadai zai sa a ce wannan auren ba a yi shi ba ba a yi sa ba ma'ana ba a sanar da shi ba aka tabbatar shine sai fasikanci ya bayyana gare shi ko kuma ridda dan yi ridda ya bar addinin musulunci ko kuma kawai da ba a san fasiki ne sai aka gano ashe fasiki kai har yin an gano a ce fasiki ne sashin malamai suka ce an yi bincike kafin a ce an bashi in ba a yi bincike ba an yi laifi amma in dai har aka ce an bashi suka ce ko an gano fasiki ne ba za a ce ba amma dai da yawa daga cikin malamai suka ce in dai an gano fasiki ne ya kamata a fasa to yawanci zaka ga ba maganar fasikanci ba wani in kawai aka dan yi wani abun nan sai ga to wannan ba karamin kuskure bane da yasa malamai suna daukan kalmar izana kahtumul mu'minati wannan nikah din kenan wato daurawa malamai suna fassara daura aure da matsayin inda waliyin mata yace mun ba wa wani ko na ba wa wani auren wanci Eh, an zo an tambaya ce wani ne ya turo mu mu zo ah, ya ce a zo a tambaya masa ka ce a ah, an ba shi eh, wancan an ba da ita gawa ne shi kenan magana aure kenan yayi don ba a wasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku wasa a cikin su gaske ne gaske ma gaske ne daga cikin su shine in mutum ko da wasa inda shine waliyin mata ko misali mahaifinta in yace wane wacce dinan abuna yasa ce yace eh, ko abuna kana son aurenta yace yace eh, ya bashi ita shikenan a lokacin kawai sai a nemi mutum biyu a dilais ce ya ah, eh, oh, kunji ya ce ya bashi ta shi kenan to magana ya kare yanzu saura abubuwan cika sharuɗan yin alaƙa tsakaninsa da ita na auratayya to shi ne. Allah subhanahu wataala anan da yace idza nakahtumul mu'mina ga malamai suna magana a ƙarƙashin wannan aya cewa al'aqd wato daurawa kodira aure da cewa shi yasa har malamai suke magana ba a sake mata sai bayan an yi daure an daura aure suka ce to idan muke sharɗan tafa yace idan ya idan ya auri wance sunan sakakkiya ce shi ne a gurin imam malik rahimahullah wannan ya ya abunan duk lokacin da aka daura musu aure ta zama kuma su sikakkiya amma gurin sashi malamai bai ba ta eh, mafi yawan malamai bata zama zama sikakkiya saboda ba a saki sai an yi aure to aure kuma yakan faru ne kawai daga kalmar agad wane waliyin wanci ne kuma ya ba da ita ga wane to magana ta gare. in yace ya karba ya yarda ko wani wakilinsa yace eh ya karba masa ya yarda shikenan amma abin da ake taron daurin aure shine ilam wato sanar da mutane yau wani ya ba da sadakin wanci ya ba da sadakin wanci a nan alaka tsakaninsa da ita ya halatta shi a ce da waɗanda suka zo mutum biyu suka je gurin baban mata ko waliyinta suka ce ana son a bada wance wane ya turo su yana son a bashi sai baban ya ce ya bashi kun zo da sadaki suka ce eh shikenan sai ce to a shi wane a matsayinsa na babanta ya ba wane aurenta sai wani ce a shikenan mun karba masa daga lokacin kawai ba abun da ake jira sai dai ina sanar da mutane kawai don an riga gama komai to ba wai taruwa ko wani abu ba shi yasa sai a al'adunmu na sai aka ɗauke shi wani abu kawai bayar da mata daban aka ware shi da aure saboda haka sai mutane suka shigar da abunan al'adu da hayaniya da rashin abunan mutunci a gurin marasa mutunci suka sanya shi zamanto abun wasa tsakani suka bar shari'ar Allah a gefe sai ga an ce an yi wannan sai ga kuma an koma ana wasu maganganu daban to wannan gaskiya abu ne wanda yake bukatan eh, wajibi a lura da shi idan an ce an bayar to sai in dalilai cikakku daga shari'a shi yasa dukkan abin da za a yi kafin wannan wannan bayarwa ne amma in an amince haka ce an bayar to shikenan kuma sai abin Allah subhanahu wa ta'ala ce idan nakahtumul mu'minati idan kun auri mata mu'minai sun tumuhunna sannan sai kuka rabu da su ta hanyar sakewa min kabali an tamassuhunna kafin alaƙan auratayya ya faru ma'ana kafin alaƙa tsakanin miji da mata ya faru shine min kabli an tamassuhunna Allah ya amfani yayi kinaya kawai sai ta ce min kabli an tamassuhunna bai kira abun karara ba wanda yake nuna bai dace ba mutane ko suna karantarwa ko a rediyo ko a waya ko a me a rinka kiran alaka tsakanin miji da mata a sarari gaban jama'a wannan ba ɗabi'a bace ta kunya sannan kuma ɗabi'a ce da take wargaza tarbiyyar mutane har a rinka kiran sunayen wasu ɓangarorin halitta na namiji ko ta mace da alakan yadda namiji da ta mace a matsayin miji da mata suke da shi wadda yake ɓoyayye na sirri a rinka faɗansa wannan bai dace ba saboda ka wajibi ne mutum ya rinka kinaya yana faɗin abun da duk wani mai hankali ya riga ya fahimci abun da ake nufi da haka Allah subhanahu wataala ya ta min qabli an tamassuhunna kafin ku shafi jikinsu bi ma'ana kafin ku yi alaka na auratayya in dai aka sake mace ba a yi alaka na auratayya da ita ba Allah ta fama da kuma na min ta'atar duna to ba ku da wani idda a kansu da za ku kirga na idda in an rabu da mace ba a yi alaka da ita ba a ranar tana iya auren wani inda ba a rabu da ita ba inda ba a yi alaka da ita ba inda safi mijinta ya suke ta ko ba su yi alaka ba da yamma tana iya yin aure ya halatta saboda babu idda a kanta to amma wa fa'in ha zawjuha a ƙarƙashin wannan ayan malamai sun bayyana alhafiz ibn kathir ya ambato rahimahullah a magana abdullahi bin mas'ud radiyallahu an cewa almutawaffa ha zawjuha matar da mijinta ya rasu fa ma'ana an daura musu aure bai yi alaka da ita ba bai alaka da ita ba wataƙila ma yana wani gari aka daura musu aure kafin ya dawo sai ya rasu shin wannan matar tunda bai yi alaka da ita ba kaman sauran mata ne za ta iya aure haka kawai A'a. dukkan malamai sun yi ijima'i cewa sai ta yi idda wata hudu da kwana goma tare da bai yi alaka da ita ba sai ta yi idda wata hudu da kwana goma shine idda iddatul mutawaffa an hazaujuwa to a wajen iddan mata masu takaba mace wanda take mijinta yayi alaka da ita iddanta shine tsarki uku wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasa quru al'aisa macen da ta cire tsammani daga al'ada saboda shekarunta ta yi shekaru da yawa har ta daina yin al'ada ita iddanta shine wata uku in mijinta ya rabu da ita iddanta wata uku saboda ta cire tsammani daga al'ada macen da bata fara yin al'ada ba saboda yarinta in mijinta ya ita iddanta wata uku ita ma to mace da kuma mijinta bai yi alaka da ita na auratayya ba shine wannan ayan take magana ita kuma babu idda a kanta mace da kuma take da juna iddanta shine aihuwa to idan mace tana da juna in mijinta ya rasu ne ita ma iddanta aihuwa ne kamar yadda ya faru da subai'a al-aslamiyya subai'a al-aslamiyya radiyallahu anha mijinta ya rasu yan kwanaki kaɗan sai ta aihu tana aihuwa sai da ta tsarkaka daga jini abunan nifasi sai ta sa kaya mai kyau sai wanta ko babbanta ya gani ya hauta da fada da ta haka. la'asar tana yi kawai sai ta sa hijabin ta kamar da take da labari sai ta kama hanya sai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ga mijinta ya rasu bayan wato rasuwansa da 'yan kwanaki sai ta aihu bayan ta tsarkaka daga jinin nifasi sai ta sa kaya mai kyau sannan sallallahu alaihi wasallam yace za ki iya yin aure ma in badalaki mana in kin ji kina sha'awar ki aure yanzu zaki yin aure saboda ke kin gama idda daga daga daga aihuwar ki to amma wacce kuma bata abuna ba ba aihuwa bane dukkan mata da aka lissafa in ba mai juna ba kaga anan an ce wacce ba a yi alaka da ita ba babu idda akan ta wannan in saki ne amma in dai mijinta da yi sai ta yi wata hudu da kwana goma macen da ba ta jini saboda tsawon shekarunta ko kuma ta tsufa ita ma in mijinta ya rasu ko mai tsufanta sai ta yi wata hudu da kwana goma macen da ita kuma saboda yarintanta ba ta ma fara al'ada ba an daɗaura musu aure da mijin ita ma in mijinta ya rasu sai ta yi wata hudu da kwana goma amma ulatul ahmali mata masu juna sukan in mijinsu ya rasu da zaran ta aika ciki shi shikenan ta gama idda to abinda yake na matsala a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da idan mai takaba shine wata nassin alkur'ani tukuna Allah ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashira. duk wanda suka rasu daga cikin ku suka bar mata a baya waɗannan matan za su zauna a matsayin idda wata hudu da kwana goma to akwai abubuwan da suke dawon bid'o'i da jahiliya da suka shigo cikin mutane shine za ka jance an ce mata ta yi arba'in wai mijinta ya rasu sai ka jance ta yi arba'in wanda za ka ji shi a bakin jama'a da yawa da wanda suke cewa su ahalus suna ne da wanda suke karatu da wanda ba sa karatu wai mata ta yi arba'in shikenan a ina aka ambaci arba'in a addinin musulunci dukkan littattafan addinin musulunci ba inda aka ce in mace mijinta ya rasu za ta yi kwana arba'in iddanta ya yi sako-sako wai da wai iddan ana masa tsanani ne daga ran da mijin ya rasu zuwa kwana arba'in sai ga an ɗauko su bidiyoyi in ya kwana uku an yi sadaka in ya kwana bakwai sai a yi sadaka in ya kwana arba'in kenan kawai komai ya yi sako sako sai mata su fara zuwa anguwa su fara zuwa kaza in mata masu abin ne kenan sai su je neman admission za su za su koma yan jami'a kenan. miji kam ya riga ya kare to shi yasa malamai suka ce kaga in saki ne aka yi mace wadda ba a yi alaka da ita ba babu idda akan ta kamar yadda wannan aya take faɗa amma in mijinta ya rasu ne nafsi na abdullahi bin mas'ud radiyallahu an tabbas sai ta yi wata hudu da kwana goma shi ne sai malamai suka ce ashe shi wata hudu da kwana goma a gurin mace da mijinta ya rasu ta'abbudan ne shi kansa ibada ce mai zaman kansa don haka duk mace da ta ce ta yi arba'in ta koma yin wasu abubuwa daban to wannan tana faɗa ne da Allah subhanahu wataala kuma tana faɗa ne da shari'ar Allah mata ana cikin jahilci daga mace mijinta ya rasu sai samu wata tsohuwa ko fatiya bata iya ba ko mu ce dattijiya kar mu ce tsohuwa sai zama wata dattijiya ko fatiha bata iya ba ita ce mai mata bayani zaka ji al'adun jahiliya an kawo shi a jahiliya kafin Allah ya saukar da aya wallazina yatarabbasna wallazina yatawaffawna minkum yadruna azwajan ai akwai ayan da da take nan wallazina yatawaffawna minkum yadruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wannan da tun a jahiliya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake daga mace kawai mijinta ya rasu sai ta ta sa wani mummunan kaya idan ta sa wannan mummunan kayan to sai ta zama wata iri sai ta zama kamar dodo a cikin mutane ba za a yi mata kaza ba sai ka ji a jahiliya ma an canfa cewa wai ko tinkiya ne ta zo in wannan ta zo ta ɗan wani abu ta je ta tinkiyar ma mutuwa za ta yi to sai ka ga ana cewa ba za a sa takalmin ta ba ba za a yi amfani da kibiyar da take tsaye kanta ba ba za a yi amfani da duk abin da ta dafa ba ba za a yi amfani da duk abin da ta bada kyauta ba wannan jahiliya ne na da kafin aiko a sallallahu alaihi wasallam yanzu haka wallahi ana yi yanzu ana yi daga mace ta zuwa ga wasu tsofaffi kawai sun je dattijai sun zo sun tsawon zan zauna kawai wannan tana bayani in ka ce a wani littafi kika karanta wani malami ya karanta muku ba abin da ta sani ta ba ta iya yi ba sallah ma in ta ga dama sai ta yi kabbara ta zauna ba ta san ana sallah a tsaye ko a ko a zaune ba sallah kawai wannan amma wani ita ce mai bayanin ta kaba suka ga haka kuma za a yi in an yi arba'in sai a yi wani karamin biki so da haka wancan ta yi arba'in a ah, wancan ta yi arba'in eh shikenan ta fara fita a ina aka samu arba'in shaidan ya raya wa mutane shaidan ne ya ce in an yi arba'in a fita amma ba shari'ar Allah ba shari'ar Allah nassin Qur'ani musulmai suna karanta alqur'ani sun jefar da shari'ar Allah matan gidaje malam duk inda aka yi rasuwa zaka ji wa'ina abubuwa da yawa sai ka ji kawai ana ce in eh, in eh, ki daina fa da zaka zo kana cewa ga abin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sai ga mata tana dari dari da kai wai ta fi yadda da wancan maganar tsofaffin kana ce mata ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a an ce mana yanzu wanda mu rinka wai an ce musu waye ce muku a ina aka ce muku ana maganan Allah subhanahu wataala ya ce wata hudu da kwana goma abu ne wata mata ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadithin ummu salma radiyallahu ta'ala anha tace ya rasulullah ta mijinta ya rasu tana idan ta kaba amma idan ta yana ciwo shin za ta iya sa kwalli saboda ta sa kwalli kaikayi zai gushe to wannan kaikayin ya dame ta amma kuma tana idan ta kaba za ta iya sa kwalli a sallallahu sunan ya tashi yace a a'a a a don kawai wata hudu da kwana goma don kawai wata hudu da kwana goma za ku jefar da shari'an Allah kun manta ɗayanku da kan zauna ta yi shekara guda a jahiliya tana yin wasu abubuwa yanzu don kaɗai wata hudu kwana goma sai da suka gwamnati suka ce da wasu zo gurin annabi sallallahu alaihi sun tambaye shi ba kaga a yanzu suka ga wata to a ina da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ta jira ta yi 40 mana ciwo ba take idan ta ciwo yake yi za ta sani ba don ado ba amma nusula sallallahu alaihi wasallam ya hana ta sai ta yi wata hudu da kwana goma mace za ta zauna ba ta ado ba ta kunshi ba ta sa kwalli ba ta shafa turare ba ta sa tufafi masu tsada ko tufafin da duk za su iya jan hankali ko da ba mai tsada bane in yana da ado a jikinsa haramun ne a kanta mace ba za ta fita daga gidanta ba daga ran da mijinta ya rasu sai ta yi wata hudu da kwana goma in kaga ta fita a gidanta to sai in rashin lafiyan da ba yadda aka iya sai an fidda ita zuwa gurin magani ko asibiti ko makamancin haka fita da daddare kuma haramun ne kai tsaye kawai fita da rana shine aka ce in uzuri ya taso ko misali Allah kiyaye gidan da take ciki sai ya kama da gobara ya halatta za ta fita a guje ko kuma duk ganin aka rasa mai kawo mata abinci kuma yunwa zai kashe ta a cikin gida ya halatta ta fito waje sayan abinci ko kuma wani ciwo ya kama ta za ta rasu in ba ta sha magani ba ko ba mai kawo mata maganin ya halatta ta fita waje wannan da rana kenan amma inda daddare ne mace mai ta kaba ta fita daga gidanta haramun ne sai ta yi wata hudu da kwana goma ba maganin arba'in ba arba'in babu shi addinin musulunci arba'in ƙarya ne arba'in bidi'a ne arba'in shirme ne arba'in wahayi shaidan ne mutane suna nan suna ta yi yana ta ta yi arba'in ga mata wallahi ina tuna wata mata da na sani ko ta yi arba'in ko ita kan ba ta yi arba'in ba kawai ginta tsala tsala tsala an tafi neman admission wallahi sai da na wani iri a rena gari da mijinta saboda na san mijin na san matar na san dole za a samu jarabawa a rayuwa da zarar mace ta ɗaura mataki dole za a samu jarabawa a rayuwa saboda haka wajibi wata hudu da kwana goma shine shari'ar Allah shine nassin Qur'ani shine nassin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda aka ce 40 babu magana arba'in ya kamata malamai da ɗaliban ilimi su ci gaba da kiran mutane zuwa ga wannan abu an ne da abu al'ada wasu tsofaffin mata suna zuwa su kanai ne gida in an yi rasuwa a me mata mai ta kaba kai ka ce wata kamar wata dabba ko wata irin abu kuma za ka samu matan sun zama kamar ba su da basira kamar ba su taɓa sanin addini ba da duk abin da tsofaffin suka gaya musu shine nasu duk abin da zaka gaya musu na gaskiya na shari'ar Allah da abin da Allah ya wajabta musu zaka samu ba shi suke yi ba a rinka damu ka sai ka ga sun dawo kamar zero duk abin da suka sai na addini ya wargaje komai suna da to in kai sa'a ne ma zaka suna tambaya shin ya halatta ayi kaza shin ya halatta ayi kaza to an yi sa'a ma kenan suna tambaya to in ba ka ba za samu an ji abuna ba a sa takalmi mai tukawa ba za ki tafi ba takalmi ba wai ba za ta daga kafa ta aje ba sai ta rika tafiya kamar mai da bai kana abu da ko a cikin gidanta ba wai ba za ta daga kafa ta tafi ta aje kafanta a can ba ko ba za ta sa tafi ba takalmi ba fatarta ba a yadda fatar ta taka kasa an mene ta tamkar wata irin abu wata hadisa daban wannan duk harkar jahiliya ne harkar jahiliya ne sai an gama bukukuwa na mutuwar mai gida in gidan masu kuɗi ne an gama wannan bukukuwan sai kuma a sa mata a cikin wannan bala'i ga bukukuwa sabon Allah cin abincin gidan wanda ya rasu in dai ba 'ya'yan gidan ba cin abincin gidan diwa daga cikin malamai sun tafi cewa haramun ne a wannan kwanakin da ake magana zaman makoki ka zo ka zauna a fito da abinci daga gidan diwa daga cikin malamai sun tafi kan cewa haramun ne wanda aka ce makaruhi ne shine bako da ya zo ta'aziyya a gurin sashin malamai in zai zo ta'aziyya ya zo da kuɗin abincinsa ba ya ɗora wa gidan da ya zo gaisuwar mai gidan ya rasu ba sai dai zo da kuɗinsa ya sayi abinci amma wasu malamai suka ce a'a shi tunda bako ne ya halatta in an dafa abinci a gidan a bashi amma makaruhi ne in ya ci gidajen mutane kawai in gidajen masu kuɗi ne da sun za zaka ga an ɗebo plate plate ana ta aikawa kasuwa a sayo plate sababbi a sayo kofuna sababbi mutane kawai su su yi gurfana an mai da guri gidan biki kamar walima ake yi a fito da daro daron abinci ana ta ajiyewa a gurare yasa bayan Allah wasu suke cewa kar a yi musu zaman makoki wallahi muna jin Allah Ibrahim da dare Allah ya saka masa da alheri wani dan ya rasu ce shi ba wani maganar zaman makoki Sheikh Zarma rahimahullah kafin ya rasu yayin wasiya yace in ya rasu kar a zauna zaman makoki saboda bidiyo da aka kirkiro aka shigo da su cikin wannan bala'i ayi biki in gidan mai kuɗi ne a me da gida gidan biki sannan in in an gama wannan bikin sai kuma a koma wata bidi'a kuma sabuwa ma mutane ba a ma magana akan wannan harkar an daina magana akan wannan harkar so da ka ji tsoron Allah duk gidan da aka yi abinci a wurin aka yi rasuwa ku dafa abinci ku kai musu ba ku je ku zauna a fito da abinci ba kar a yadda yi wannan in ka zo ta'aziyya kawai ka gaisa da mutane kai ta'aziyya ko kunu aka fito da shi Allah karkasha shi fi ma sauki in dai gida an yi rasuwa ne shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u li ali ja'farin ta'ama ku dafa abinci ku kai gidan ja'far a shagalatumul maut mutuwa ta shagaltar da su a je a duba littattafan malikiya a duba muktasar me aka bayyana game da abincin gidan mamaci sai mutane su ce suna malikiya kuna ana ta yaba imam malik imam malik mutumin kwarai ne iyaka amma mutane ba su suna malikiya ba sa koyi da imam malik mafi yawan abubuwa an yi da abu al'ad imam malik mai kwadai ne imam malik makwadaici ne ka ta yi imam malik yana ta yana hargowa ya shiga can ya fita can don a samu kuɗi to kawai muna ta maganar malikiya wannan to me yasa ba malikiya a wannan guri imam malik ba makwadaici bane imam malik mai izza ne mai buwaya baya wasa ado yake in zai karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ado yayi nadi ya tsefi gashin gemunsa ba kai saka rena shi ba baya kwadayi komai ba a hargowa da su wajen nemo kayan tsiya baya wannan na maganar imam malik kawai ga abin suna ne abu hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba mai koyi da shi ba duk maganar da muke shirman manzani ne saboda haka a koma ga sunna a koma ga karantarwar alkur'ani a koma ga karantarwar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun yi nisa cikin bata akan maganar takaba da rasuwa musamman gidajen masu kuɗi ina ce masu kuɗi suka ke shikenan kawai gida ya gidan biki sannan sanan dukkan gidaje a al'adu da aka ɗora mata al'adan jahiliya akan takaba wannan kuma yayi nisa mutane suna nan akai so da zai ka samu kawai kai baka san ma me ake ba ko baka san me ake ba mutane ai ta karantarwa irin wa'ina abubuwa an yi nisa an bar addinin musulunci an bar qur'ani ayar qur'ani ana mata karan tsaye gashi nan aya ce ta qur'ani fa karara babu wani hadisi ko da'ifi babu wani magana na wani malami ko malamin ina ne wanda ya taba cewa a koma a yi kwana arba'in ka duba kawa'idi ka duba ahlali ka duba iziya ka duba ishmawi ka duba iziya ka duba risala ka duba askari ka duba muftasar har ka je mu dawwana babu inda aka maganin kwana arba'in to wace malikiya ake in malikiya ne ka koma muguni na ibn qudama in hanabila kuke yi in maganar hanbaliya ake yi ai na kai maganin kwana arba'in ka koma al-istizkar na ibn abdul bar in malikiyan gaske kake ko al-muntaka ka koma abuna al-majmu na imamu nawawi in shafi'iyya kake yi duk abun da kake ji da shi ka koma fuka ha gaba ɗaya babu wanda ya san kwana arba'in ba babu wanda ya san su balle ma ya magana to aka zo aka kawo shi aka shigo da shi cikin jama'a ana tarakar da mutane sun bar ayan qur'ani suna yin wani abu daban a yi biki a dawa shiga bidi'a to a da hankali saboda haka wannan aya insha Allah ta'ala in muna raye gobe nan za mu tashi Allah ya samu dace Allah ta'ala a'lam الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mara sakara Allah ya kara lafiya da ilimi a sarka iyaye Allah ji kan Allah ya jawo Allah ba mu ikon koyi da sunna da bisa da قال مسلم وسلم وعبده التي يبدو البالة ولا يجب وصل من التفت إذا نبع تلك فيها ولد البالة ولا تستطيع فيها تعدو على بيناتها وليس يرى صفات العدية تستطيع تعفو على باشلة وليس يرى صفات تعدو ومن أيضا الكلمة استقر إلى وقوم قلنا على الساعة ولا عيسى wanda ta ga da takardun sauran neman aiki da sa ta yashi ta antuwa wanda ce sai matan suna juna wanda sa ta yashi ta antuwa wanda ce ana bukata na alkai wanda ta ga nisa bashi wanda jari na albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan bayan Allah da suka turo su ke bukatan bayan Allah su taya su da addu'o'i muna addu'a wa juna Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'o'in mu wadda ba lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wacce ta fita har yanzu ba a ganta ba muna fatan Allah ya bayyana ta Allah subhanahu wataala ya dawo da ita zuwa ga iyalanta Allah sa tana cikin hali na gari Allah subhanahu wataala ya kubutar da ita daga halin da take ciki Allah subhanahu wataala mai da ita zuwa ga iyalanta da jama'ata, inna Allah ala kulli shay'in qadir wadda abin da suka fara aikin alkhairi Allah ya taimake su wajen gamawa eh, dukkan mu gaba daya kowa da bukatarsa wanda aka karbi takardunsa Allah ba shi nasara wanda suke da juna Allah ya azurta su da aihuwa lafiya ya ba su zuriya tsayi ba Um, dukkan bukatu kowa da irin bukatar da yake da ita Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya yafe mana zanuban mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma astur awratina wa amir rawatina Allahumma astur auratina wa amir rawatina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم تقبل منا صالح أعمالنا واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك إنك سميع قريب مجيب الدعوات وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك